Kala bata ce mishi ba ta ci gaba da ba mama Fatu abinci ita ma kuma tana ce sai da ya sake sai da ya sake bar ma Hannatu sallahun kula da su kafin ya fita zuwa masallaci yana idar da sallah gidan su Safina ya wuce a kofar gida ya faka motar ya samu mai gadi suka gaisa sannan ya ce sanar da zuwan shi jim kaɗan ya dawo ya ce an ce ya shiga a natse ya shigo bakinsa ɗauke da sallama har kofar falon sannan ya dakata Hawwa'u da Hajiyar sama ne suka amsa Hawwa'u na sake faɗin bismillah shigo. Cire takalmin shi yayi kafa cire takalmin shi yayi sannan ya sake shiga da wata sallamar a bakin sa. ma suna sake amsa mishi. Rusuna waye ba tare da ya kalle su ba. Ya shiga gaishe su suna amsawa. Su da Safna da ke kare mishi kallo ma da ida da da ina wani suka gaishe shi. Ya amsa tare da ba tare da ya kalle su ba. Kallon Mubina Hajiyar sama ta ta ce bina. Da kashi ciki wajen Safina. Miƙewa Mubina ta yi ta yi gaba wajen ɗakin Hajiyar Sama. ban bayan ta yi a daidai lokacin basuma ta shigo falon ta dawo daga yawonta. Iya bayan shi kawai ta gani ta san shi ne. Sai ta karasa shigowa ta kalli Hajiyar Sama cike da kissa ta ce Hajiya ya jikin Safina. Fuskar Hajiyar Sama ba yabo ba fallasa ta amsa. Da sauki nufar hanyar ɗakin Hajiyar Saman ta yi tana faɗin bari na shiga naga jikin nata. Wucewa ta yi hawa'u ta bi ta da kallo sannan ta taɓa baki. da Mubina suka ci karo da ta nuna mishi ɗakin ta juyo ta fito harara ta galla mata ganin tana kallon ta ce, me na kallo na in sa ido kawai ta bi baki Mubina ta yi ta karasa ficewa ita kuma ta shiga da sallama a bakinta Khalid da ya tsugunna a gaban Safina da ke kwance ta juyo kanta tana kallon shi ya amsa sallamar ba tare da ya juyo ya ga wacece ba kuma dama ba wani sata yayi akan shi ba bare ya ɗauki muryarta Talon safina yake cike da tausayin halin da ta samu kanta a ciki duk sanda zai tuna da ita sai ya ji zuciyar shi na raya mishi kamar shine silar ciwon nata don haka ya sake zuba idanuwan shi akan fuskarta da babu komai a hankali ya ɗora hannun shi akan goshinta ya shafa kaɗan cikin taushin murya ya ce kina jin ciwo ne Lumshin idanu safina ta yi hakika ba don ciwo ba da za ta iya cewa ta yi sa'ar miji sai dai bata san ko za ta rayu ta yadda za su rayu a karkashin inuwa ɗaya ba da kyar ta bude bakinta tare da idanunta ta ce ina jin ciwo sosai a kafafuna da hannayena tamkar ba a jikina suke ba da yanayin rarrashi ce ki hakuri kin ji Allah zai baki lafiya insha Allahu Allah ya sa Basma ta faɗa da ta rungume hannayen hannaye tana kallon shi a hankali ya juya don bai yi tsammanin wacce ta yi sallama tana nan ba har yanzu ganin basma ce ya yi gaggawar juyar da kansa ya mayar kansa fina shi gaba ya da shafa goshinta inda ya saka ɗaya hannun nashi ya ɗago hannunta ya riƙe yana kallon fuskar ta ya ce da zaran kin samu lafiya za mu tare a gidanmu za ki rayu da ni cikin farin ciki kin ji ko zaune basma ta yi bakin gadon tana kallon shi ta ce da ita ko da ni haɗe wani ƙololin bakin ciki ya yi tare da lashe labbansa na ƙasa ya kara kallon Safina da ke murmushin jin abin da ya faɗa ya sake faɗin koda koda ma a ce wani ne ya illata ki saboda kar mu rayu tare ki sani haƙar su ba za ta cimma ruwa ba saboda saboda zaki tashi ki ci gaba da rayuwa kamar da ta baki basma ta ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ta ce magana nake so mu yi hannun shi da ke goshin Safina ya ɗauke yana murza shi a goshin shi cike da damuwa ya feso iska a bakinsa sannan ya ce zan so a yadda muka rabu lafiya ko da wani mummunan abu ya biyo baya ina da gajen hakuri wasu lokuta musamman ma idan ina kin mutum yana gama faɗa ya miki tsaye daga tsugunnan da ya yi rankwafawa ya yi tare da saita labban shi a daidai na safina sannan ya bata kyakkyawar sumbata yana raba bakin su ya kalli fuskarta duk da alamun tsoro da al'ajabi ya ta baibaita alamar abun ba ko ne a gare ta sai kuma ta rantsa idanu alamar kunya sanda ya kalle nata idanun murmushi yayi yana shafa kuma ya yace ki kula da kanki zan tafi amma zan sake dawowa a tsanake ya juya ya fita ba tare da ya ko kalli inda Basma ke zaune ba kusa da safinar Basma da ta cika uwa za ta fashe a hasali ta miƙe tsaye tana hararan safina wani haushi ne take ji sosai duba da ko ita da ta kwana a gidan shi bata samu ko da haɗa hannu da shi ba amma shine yake wani sumbatar wannan nakasasshiyar da ke kwance cike da jin haushi ta sa hannu ta dunguri kan Safina tana faɗin yar iska wallahi ba za ki tare a gidan nashi ba kallon Safina ta yi ta ce idan ke kike yi ki hana ni tarewar mana fu basma ta fita a ɗakin kamar za ta yi ihu tsabar takaici Safina kuma murmushi ta tana limshe idanunta a hankali ta sake hasalo sanda ta sake hasaso sanda bawan Allah nan ya kawo bakin shi ya sumbace ta hakan bakon al'amari ne a gare ta sai dai ta ji daɗi sosai kuma ta yi farin ciki da hakan ko da ya dawo gida da Danejo har ta yi bacci don kuwa a riga ana sallar isha'i ba ta jimawa ke kwantawa don haka yanzu ma da ta yi da baccin mama Fatu ke zaune ke zaune lafiyar ta kalau dan a dole ita lallaba ta take ta yi baccin ta a nitse ta mamaki Kali ta shigo yayi wanka ganin yawan maman nashi maman nashi ma kamar ba ita ba idan ba haka ba da ina zai samu damar yin wanka yanzu ai dole sai tana bacci amma yanzu gashi idanuwanta biyu amma tana zaune wuri ɗaya tsaf har ya fito tana inda take hakan ya bashi damar cin abinci yana gamawa ne ya ya zai dauki Danejo ya kai ta ya kwantar buge hannun shi tai tana sambato murmushi ya ce mama am zan shimfide miki ita ne mu je sai mu kwanta ko mikewa ta yi ta bayan shi inda ya saba Danejo a kafada kan gado ya shimfide ta sannan ya kunna isin ɗakin yana kallon mama Fatu ta kwanta a gefenta ta rufe idanu alamar ita ma bacci kusanta ya zauna ya shafa kanta ya ce mama amsai da safe ko kansil ba ta ce mishi ba fita yi a ɗakin ya kulle na kullewa ya kashe na kashewa sannan ya dawo ɗakin kan sofar da ke nan ya kwanta yana duba wayar shi lokaci-lokaci kuma yana kallon gadon da mutanen kan gadon kayan da ya fara ta tarewa wanda ta bar barbaza a tsakiyar ɗakin ya sa ta taho da gudu tana faɗin bandi kayana karka zubar fa ina so juyowa ya jefa mata harara ya ce maza cire kayan nan kiwonka tsayawa ta yi tana turo baki gaba ta fara zage zip ɗin rigar na kayan kanti da suka sha jiki ɗaukar kayan ya yi da nufin ya kai mata falo ta rinka zama can tana wasar tsautsayi ya sa ɗiyar lakarta ta faɗo kan tiles ɗin sai kawai ta rabe gida biyu Danejo da ke kallon komai da sauri ta tako ta yi ta yi takwab da fuska tana faɗin kan bala'i diyata sai kuma ta kalle shi tana taɓe baki sai kuwa sai kuwa ruwa suka kwaranyo daga idanun sha Khalid da shi ma ya kalle ta sanda ta furta kan bala'i ta mamaki sannan ya sake kallon diyar durkushewa ta yi tana tattaro diyar nan da ta fashe nan ta fashe da kuka tana faɗin diyata ya bindu kin gani ko ta ɗauka tana nufar inda bindu ke tsaye tana kokarin buɗe robar mai cike da kulawa kam ta kalle ta tana kuma duban yar da sauri Khalid ya ajiye kayan wasar ya nufe su yana faɗin kin gaye shiru zan yi magana makalewa ta yi jikin mama fatu ta ci gaba da rera kukanta da gasken gaske a kausashe kalle ta da yanayin bacin rai ya nuna ta da yatsa ya ce na ce bai kai ka faɗa ba mama fatu ta bugi yatsar shi da yake nuna da naji da ita hakan ya sa ya kalli mama fatu da girmamawa ya sadda kansa ya ce mama am zan siya mata wata ta daina kuka don Allah ba na son ji ta naji da ke kuka sosai ta makale ka faɗa ta ce ni yanzu nake so ai kullum tare da ita nake wanka da safe ke zan taka ki a wurin nan ya faɗa yana nuno ta da yatsa sake makalewa ta yi a jikin mama fatu ta kalle ta cike da yaranta ta ce ni dai ya mai da ni gidanmu na fi son can baba zai siya min wata diyar sambatun da mama fatu ta fara ya sa shi mai da hankalin shi kan danejo ya ce je ki wanka sai ki zo na siyo miki wata diyar makale ka faɗa ta yi alamar a'a haushi ne ya sake ya sake kama shi yana faɗin na ce ki je ki wanka ko gamgam ta sake rike hannun mama Fatu ta ce mm a tafashe ya nufi inda take ganin haka sai kuwa da Nejo ta saki hannun mama Fatu ta yanka a guje ta yi hanyar barin fala tana tsala ihu ta sassarfa ya bi bayanta amma da ya ga yaranta da kuma gudun kwatar kanta da take har tana neman tsere masa sai kawai ya daga kafarsa da gudun da taku biyu ya damƙo ta kara ta kwalla tana faɗin yafin ce, ne zai yanka ni irin ihun nan ne take mishi mai shiga kai da da kunnuwa reba ce ya sa bayan hannu ya buge mata baki tare da jinta da karfi yana faɗin shiru da kallon mama fatu ta bi su sanda suka shiga ban ɗakin sai kawai ta taɓa baki ta fice a fala tana surutanta Khalid kuma na shiga ya wargaza tsakiyar ban ɗakin ya wurga ta tsakiyar ban ɗakin ya cire kayan jiki wanka kankame rigarta ta shiga yi ita wai ba za ta cire kayanta a gaban shi ba kafafunta ya kalla masu jan lalle da take matsewa kamar mai jin fitsari da kuma hannayenta da ta daddafe kirjinta a zuciyar shi ya ayyana hun hmm, a zahiri kuma da sauri ya shiga ban ɗakin shi ma tare da fusgo ta gaban shi zikin riganta ya zage mata yana neman zille mata rigar jajja baya ta fara yi tana riƙe rigar gam tana noke kai cikin ɗaga murya ya ce wai me da yanayin da ke nuna za ta sake fashewa da kuka ta kalle shi ta ce ai zan yi da kaina ko a tsawace ce da Allah malama maza zan zauna jiran ki ne ina bata lokaci da karfi ya cire mata rigar ya ajiye sannan ya sabule mata skirt din dama roba ce a skirt din yana zame mata dan pant dinta ta duke ta haɗe kai da gwiwa a zahiri yayi mata wata malal malalaciyar dariya ya furta kaiya ruwan da ya kwarara mata a jiki tare da fara zarta mata sabulu a kai ya sa ta dago kanta ta saki wani karfaffan numfashi ta feso ruwan da ta guntsa a bakinta sai dai bata ce komai ba haka ya rinka mata wanka har ya mikar da ita tsaye idanuwanta a rufe saboda kumfan da yake gangaro mata a fuska ita kam bata san irin wannan wanka bata san irin wannan wanka kuma a gida ba kullum ake wanka ake wanke mata kai ba amma sai ta ja baki ta yi shiru har aka gama ya ɗauki wani karamin tawul ya ɗaura mata a kirje sannan ya ɗaura mata ɗaya a kai ya ba ta hanya ya ce wuce fitowa dai tana turo baki gaba ita wallahi kunya ta ji kato ya mata wanka bakin gado ta zauna kanta a ƙasa ta haɗe jikinta har ya gama wanken wanke kumfan da ke jikin sosan ya shanya shi ya ɗaure a banɗakin ya fito tana zaune kallon mamaki ya mata ya ce ke me kike zaune ba za ki saka kaya ba ne kin ɗaga kanta ta yi ta kalle shi saboda kunya limshe idanu ya yi ya buɗe a kanta a hankali ya rinka sauke numfashi yana takawa inda jakar kayanta take rissanawa ya buɗe jakar yana duba kayan da zai ɗaukar mata a ganin shi duk cikin kayan ba wanda ya dace da ita duk da kuwa ba su da laifi amma yanzu ai matarsa ce da kyar ya ciro mata wata doguwar rigar atamfa da pant ya zo gabanta bayan ya ɗauko mai don shafa mata gabanta ya durkusa ya ɗauki kafar ta ya fara shafa mata man sai da ya kai kan fuska zai shafa mata ya kula da nokewar da take da alamar basarwa ya ce wai me ɗan satar kallon shi ta yi sai kuma ta sunne kanta ta turo baki ta ce to ai ba ka to ai baka iya yi wa mutum wanka ba ba a fara wanke min kai saboda kar sabulu ya shigar min idanuna tana faɗa kuma ta sun koyar da kanta tana kara turo tana kara turo bakinta gaba ta yake sosai irin kallon anya na san ki ma kallo ne na raini wannan ko kuma gaskiya ce ta faɗa shi yanzu duk shekarun da ya ɗauka yana wa maman shi wanka shine yau kawai yarinyar nan za ta kalle shi ta ce bai iya ba kenan bai mata kokari ba kasaye da kansa yana feso iska da tunanin ya karasa ladar shi ne ko kuma ya ɗauki yarinyar nan ya yi hajijiya da ita sannan ya kwala ta da kasa daga kai yayi ya kalle ta sai kawai ya shiga murza mata man da ke hannayen shi a fuskar ta yana gama shafa mata ya miƙe ya ce sa kayan juyawa yayi zai fita sai kuma ya tsaya cik saboda abin da Danijo ke faɗa bayan ta miƙe tsaye za ta sa kayan cewa ta yi duk ya hargitsa min gashi na gashi mama am bata nan bari ta mun sabon kitso girgiza kai yayi ya fice a ɗakin dan ya ga ina maman shi take ma kuma ina maman shi kuma take duk da ya san da wuya ta yi wani abin da zai da da wuya ta wani abin da bai dace ba tunda Hannatu na gidan haka ma Bello ganin baka kowa a falon ya kwala kiran sunan Hannatu da sauri ta fito daga madafa zuba mata idanu yayi yace ina mama am da fuskar alheri tace wallahi yalla bai ga ta nan a madafa shara ce take kuma na yi kokarin hana ta tayi shiru tana murza kuncinta alamar ta sha tafi kenan cike da tausayawa ya ce ki hakuri kin ji koma ciki kar su yi wani abin bari na gaggauta na shirya saboda za mu fita ne yanzu jinjina kai tayi tace to yalla bai komawa tayi madafar shi kuma ya wuce ɗakin shi kamar yadda ya faɗa mata a gaggauce shirya cikin riga mai dogayen hannu mai kalar sararin samaniya da wandon shi ma bulu mai haske Cak ya dakata yana kallon ikon Allah. Maman shi ta dage sai shara take wanda ba abin da take sharewa saboda babu datti. Taneji kuma ta wani rakube kan kujera. Salon a shigo a ganta a haka a ce cutar ta yake ko? Karasa waye kusan maman kusa da maman shi yana kokarin rike tsintsiyar. Dagowa ta yi ta fisge tsintsiyar sannan ta sa ɗaya hannunsa ta kashe fuskar shi da mari tana faɗin karka taɓa ni shege ka zame baka ga wurin yayi datti bane tunda ta ɗauki fuskar shi da mari da nejo ta zabura ta yi tsaye baki buɗe da yanayin mamaki sosai tana kwaɓe idanu kamar kullum bai dafa kunci ba amma da ya tuna da nejo na wurin sai sai ya saci kallon inda take ganin tana kallon shi kam da mamaki amma harakato ya sa shi hararanta a tsawa a tsawace ya ce barnan maza wuce ki ci abinci zabura ta yi ta ja baya sai kuma ta juya da sauri tana cinno baki gaba tana korafin yo ni sai ka wuce a kaina sai da ya ga ta ratsa tsakilan labulaye biyu da aka saka a daidai kofar wajen cin abincin ta zauna sannan ya kalli maman shi da ta sake ci gaba da shararta a natse sun kuya, ya rike tsintsiyar sannan ya rungumo ta a jikinsa ajiye tsintsiyar yayi ya zaunar da ita kan kujera ya rike ta gam saboda ya san zai sake shan wani marin fuskar ta ya kalla a marairaice tamkar wani karamin yaro tare da turo baki gaba ya ce mama'a kin gani kallo na tai da kika mare ni ko kin gani mama am sai ta rena ni sai ta rena ni fa kawai nan gaba idan zaki dake ni ki ja ni dakin ki konawa sai ki dake ni amma kin ga ita fa sai kuma ya ɗora kanshi a cinyarta yana rike da hannayenta ya ce kin ga fa su kawo sun ce iyali na ce bana so ta raina ni mama am sambatin da ta fara yi ya sa shi daga kanshi ya kalle ta ya san dai ba fahimtar shi ta yi ba haka kuma ba wannan alfarmar zai samu ba amma ko ba komai ya faɗa mata dai abin da yake bukata a matsayinsa a matsayinta na mahaifiyar shi kama hannayenta yayi suka nufi wajen cin abinci ganin da neji zaune bata sa kwanukan abinci gaba tana kallo da tunanin ta yanda za ta fara buɗe su zaunar da mama yayi yana faɗin zaman me kike kuma baki zuba abincin ba turo baki ta yi a shagube ta ce ban iya buɗewa ba harara ya kwala mata sannan ya kai hannu ya buɗe mata faranti ya miƙa mata ya ce zuba ke ce karɓa ta yi ta miƙe tsaye ta fara zuba wainar shinkafar zura hannu ta yi don zuba miyar amma kwanan ya mata nisa kallon shi ta yi da niyyar cewa ya taimaka ya miƙo mata sai kuma ta ga hankalin shi na kan yafin do yana mata magana da harshen hausa bata ja baya ta ja sannan ta saka kujera ta yi tsaye sannan ta ɗora gwiwarta a teburin ta kai hannu za ta jawo ya kalle ta galalaye sai kuma ya haɗiye fuska ya ce me haka turo baki tai tana kallon shi tace to ai tsawona ne baya kaiwa a tsawace ce to kuma shine sai kin taka nan me yasa ba za ki ce na miko miki ba a hankali ta sauka tana haɗe zuciyarta da ke son kawo mata a wuya yana kallo har ta dare daga kan kujerar ta nufi hanyar barin wajen cin abincin cike da takaici da ciwon da kanshi ya fara ya ce ina kuma za ki je shiru ta mishi don ranta fa ɓace ke. a ganinta ya zai yi ya ɗaga mata murya yana mata faɗa ganin ko kula shi bata yi ba yasa a hasale ya ce da ke nake magana kina min shiru yayin da na miki magana zan farfasa miki bai yayin da na da ke man da ke nake magana kina yi mun shiru yayin da nake miki magana zan farfasa miki baki fa sai da ta wani wurgumi mishi harara ta juyar da kanta sannan ta ce ba zan ci ba sai ka yi ta yi wa mutum faɗa bayan kuma ban maka komai ba da madaukakin mamaki ya mike tsaye ya nufe yana faɗin ke sa'an wasan ki ne ni ba dan lalura ba da ɗana na fari ma ya girar zaman borin da ta yi da tsola ihu na a cece ta zai yanka ta ya sa shi dakatawa sai kuma ya juya ya kalli maman shi da ta yi wani tsaki tana hararan shi shi fa ya ma gane maman shi goyon bayan yarinyar nan take to ita ame ta ɗauke shi da take yawan faɗan zai yanka ta dafa kujera ya yi da hannun shi yana kallon ta kuka take har da gurza kafafu a ƙasa tana faɗin wallahi sai ka biya ni ɗiyata. sannan ka maida ni gidanmu na ma fasa zama tare da yafen don motsin da ya ji a bayan shi ya sa shi juyawa hannatu ce tsaye tana kallon danejo da ke kuka cike da kulawa ta matso kusa da ita take tambayar ta danejo lafiya me aka miki kafin ta bata amsa Khalid da ran shi ya gama bacewa matuka Ya ce Hannatu ki kula da mama a yanzu zan dawo bai jira amsar ta ba ya matsa ya fi danejo ta miƙe tsaye janta ya fara yi da sauri da alamun da alamun da ke nuna ran shi a bace yake tafiyar bai zame da ita ko ina ba sai bakin mota inda ya bude ya jefa ta ciki sannan ya zagaya ya shiga kukan da take ci gaba da rerawa irin na shagubantaka da babu hawaye ne ya sa shi nono ta da yatsa yana safka mata mugun kallo ya ce ki mun shiru ko in zubar miki da hakora tsaf ta haɗiye kukan amma kuma tana rera shi a kasan makoshi da mm ye mm Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jin da za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rama mai jin kai littafin carbin kwai kashi na goma sha bakwai tana zuwa inda suke shiga yatsa na baki yana kallonta samuwan kan bai kwanta mishi a rai